السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاته أتكلم سنن الترمذي malam ziya mun karanta hadisin da ya kawo na farko hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wanda manzo sallallahu alaihi wa ya ce ba za a karbi sallah ba ba tare da wato tsarki ba kuma ba za a karbi sadaka da dukiyar wato sata ba wannan hadisin da muka karanta malam ya ce wannan hadisin shine asahhu shay'in fi hadha al-bab wa ahzan wato mafi ingancin hadisi a wannan babin kuma mafi kyautatuwa kuma hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sahihinsa haka imam ahmad a cikin musnad nashi ya kawo hadisin to hadisin mu na yau malam yake cewa babu ma a fi tsoho wato wannan babi na biyu babi ne da ke bayani akan abin da ya shafi tsarki shi ma na wato yadda idan mutum ya yi alwala wato yakan samu tsarkakuwa bayan tsarkaka na hadafi akwai tsarkakuwa daga zunubi mala ya kawo hadisin da isnadinsa zuwa ga abi huraira radiyallahu an yace an abi huraira radiyallahu an qala fara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi yace ce tawadda al-abd al idan bawa musulmi yayi alwala awil mu'min ko kuma mumini yayi alwala wannan audin nan wanda ya rawaito hadisin ne ko dai annabi ya ce musulmi ne ko kuma ya ce wato mumini ne ko kuma a haka mutum musulmi da mumini akwai bambanci kamar yadda ayar hujrati ta nuna قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وتقوا يا واد سكو النبي صلى الله عليه وسلم تكت من إيماني الله ما دوك تيتا آ إيماني بكو تيتا من مسلمتا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هل ينزل إيمان بيراق سكين زكاتكم با wa متاكين mataki na musulunci da muminanci matakai ne guda biyu duk mumini musulmi to anan shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa musulmi yayi alwala ko kuma mumini fa ghassala wajhahu sai ya wanke fuskansa a yayin da yake alwalan nan a wannan lokacin kharajat min wajhi kullu khati'atin nadara ilaiha بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هذا wato manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya alwala ya wanke fuskarsa wato duk wani zunubin da ya aikata ta idansa zai fita zai zube tare da ruwan da ke zubuwa na wanke fuska da kake yi to zunubin ma yana wankuwa yana zubuwa tare da ruwan nan da yake zubuwa har zunubin fuska ya zama babu ko kuma a tare da digo na ƙarshe na ruwan wato yana jikawa yana jikawa yana wankewa ƙarshen ruwan da zai ɗiga a wanke fuskan to dukkan zunuban kuma a nan za su sauka su masu zube ko dai mai kama da haka wa idza ya yadayhi haka idan ya wanke hannayensa kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashaha wato duk wani zunubi da ya taba da hannunsa za su zube su ma za su fita da ya kama da hannunsa ma'alma'i tare da ruwan aw ma akhir qatratil ma ko kuma tare da digo na karshe na ruwan hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunubi har sai mutum ya fita tsarkake daga zunubinsa kenan alwala yana tsarkaka mutum daga hadasi na rashin alwala kuma yana tsarkaka mutum daga zunubai da ya taba a wa'annan gaban nasa kenan in anan an ambaci fuska da hannu kaɗai, ba nan suka tsaya ba shekar ruwan da za ka yi shi ma zunubin da ya hajji ya yi zai zube kunne ma abin da ya ji a wajen shafa kunne zai zube haka idan mutum ya wanke kafafuwansa takun da ya yi za su zube duk wata gaba da yake wankewa to yana zubar da zunubai da ke tare da nan gabban wannan abu ne ma'anawi don gabbai da suka yi zunubi a zahiri ba a ganin zunubin ba kamar mutum ya je ya taba gawayi ko ya taba wani abu mai datti ba wanda ido na gani idon shari'a ne ke ganin zunuban da mutum ya aikata ba idon mutum ba ne saboda haka lamari ne na gaibu wajibi ne mu yi imani da abin da annabi ya karantar da mu wannan hadisi malam abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisin yana da kyawu kuma ingantacce ne wato yana faɗin haka wato malamai suka ce yana nufin hasanun yana da kyawu wato a wajen isnadinsa kuma sahihi ne a mataninsa ko kuma hasanun sahe hadisin yana da kyawu yana da inganci wato duk hadis daban-daban amma kuma akan abu ɗaya yake nufi malamai sun yi bayanai akan irin wannan lafazi da yake amfani da su a cikin wato ruwayoyinsa wannan hadisi kuma imam muslim ya kawo shi a cikin sahihinsa imam ahmad ya kawo a musnad dinsa sannan imam malik ya kawo a cikin muwasa da wannan bayani Allah ya datar da mu ga shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh